Foto na hudu abin da zunubi ke haifawa A cikin wannan foto muna ganin abin da zunubi ya kawo ma Adamu da mace. Allah ya kori Adamu da mace daga cikin wannan gona mai kyau, domin kada su ci daga itace na rai. Allah ya la'antar da maciji, sai ya fara tafiya da ciki, ya kuma ci turbayar ƙasa dukan kwanakin ransa. Allah ya hukumtar da mace ya ce, Za ki sha wahala lokacin da kina da juna biyu, za ki haifu cikin baƙin ciki. Allah ya faɗa ma Adamu, saboda ka ci daga icce, ƙasa za ta zama la'antata, sai da jiɓi za ka ci abinci har ka mutu, har ka koma turɓayar ƙasa. A nan ne, Adamu ya ba macen nan suna Hawwa'u. wato uwar masu rai duka ta haifi yara wurinsa su ne kakanninmu duka amma dukan mutane daga wannan lokaci suna da halin zunubi su kuma ba su da zumunci da Allah dukan mu mun yi ma Allah rashin biyayya wannan zunubi ne hakin zunubi mutuwa ne duk da haka muna iya sa zuciya mu sadu da Allah lafiya, Allah ya alkawarta wata rana zai aiko wani mutum da zai ci nasara da shaɗan shaiɗan ne wanda yake sa mu yi zunubi, mutum da Allah zai aiko sunansa Ubangiji Yesu almasihu.